yau laraba sha shida ga watan da Sani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. Da ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi lima'ali Sheikh Dr. Salih bin Fauzan al-Fauzan Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. har yanzu muna kitabu tahara inda muke karkashin babun fima ya harumu alal muhdisi muzawalatuhu min al'amal ayyukan da aka hana mutumin da yake da hadasi ya jibinci yinsu kun gano wannan ayyuka ne wanda in mutum na da hadasi kenan bai da tsarki to ba a so ya yi su ba mala ya kawo na farko ya ce kaman shafan alkur'ani ga mai hadasi to da ya kawo da kanshi ya ce wa hatta lo fusratul aya ko da yake za a samu wanda zai fassara ayan bi annal murada bihimul mala'ika cewa ana nufin mala'iku ne da ya kawo layi masuhu illal mutahharun ya ce ko da an fassara ayan da cewa mala'iku ake nufi fa inna zalika ya tanawalul bashar ta wannan ma har ya shafi ‘yan adam bi dilalatil ishara in aka lura da dilala na ishara amma ƙarara dilalatil lafz ɗin bai nuna cewa ɗan adam ne wa yake nuna mala'iku ne ina fatan mun gano wannan da kyau kenan wannan sai dai malaman usul su kutsa su shiga su fita su mai wajen zama amma a dilalatin lafz ɗin bai nuna ɗan adam kada kwata wanda kuma shi yake fara gabatarwa وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمر بن حزم haka ma in an lura da takardan da aka ce annabi ya rubuta ma amr dan hazam qauluhu yace layin yamassul qur'ana illa tahirun kar a bar kowa da qur'ani zai kai zuwa gare shi sai mai tsarki wasu malamai suka ce abin da yake nufi musulmi ne domin ka a bar kafirai suna mudawalantan alqur'ani za su iya wulaƙanta shi da najastar da shi da tozarta shi rawahun nasa'i wa gairuhu muttasilan ya ce wannan ruwaya malik ya fitar da shi a jiz'in farko shafi na 199 a lamba hadisi na 469 wa darimi darimi ma ya fitar da wannan ruwaya a jiz'i na biyu shafi na 214 lamba hadisi na 2266 haka al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 4854 haka ibn hibban a jiz'i na 14 shafi na 504 a lamba hadisi na 6559 Allah ya sa mu dace ƙalabuna abdulbarri ibn abdulbarri a cikin littafin at-tamhid lima muwatta min al-ma'ani wal asanid a jiz'i na 17 shafi na 338 yake cewa innahu ashbaha almutawatira yace yace wannan hadisi yayi kama da mutawatiri litalaqiyan nasu lahu bil qabul saboda mutane sun karba hadisin sun yi aiki da shi to sai zama ashbahu shi ba mutawatiri bane amma ya so ya kama da mutawatiri قال شيخ الإسلام أمن إمس المصحف لغير المتطهر ابن تيمية شيخ الإسلام ya yi magana dangane da hana mutumin da bai da tsarki ya shafi alkur'ani sai ce huwa mazhabul a'immatul arba'a wannan shine mazhabin malamai hudu wannan bai nuna cewa shine fahimtan ibn taimiyya ya dai bada labari ya ce shine fassara ko fahimta ko fatawa na limamai guda hudu kuna fahimtar wannan da kyau ko cewa mutumin da bai da tsarki ba zai taba alkur'ani ba to shin taba alkur'anin haramun ne a ba haramun ba ne sai dai wasu malamai sun ce eh haramun ne amma abin da ya fi kyau shine ya taba da tsarki shine mafi cika huwal akmal amma dalili ya sa ya taba bai da tsarki to kuma shi shikenan yayi zunubi a'a ina fatan mun gano wannan da kyau za mu zo mu ji in yana da bukatan tabawa bai da tsarki shin akwai wasu karantar wanda ake son ya amfani da shi kafin ya taba din akwai wani aiki da zai yi wanda zai sassauta ya sauwake mai taɓawa ba tare da wani damuwa ba shine malam zai zo zai biya mana wannan bayani na ibnu taimiyya ya zo cikin littafin shi mai suna majmu'ul fatawa jizi na 21 shafi na 266 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qala ibn hubayra fil ifsah ibn hubayra ya faɗi cikin littafin al ifsah ya ce ajima'u ya'ani matul arba'a limaman nan guda hudu abu hanifa malik shafi'i da ahmad bin hambali sun haɗu a akan annahu la ya lil muhdis cewa bai halatta ga mai hadasi masul mushafi shafan mushafi ba shafan alkur'ani haka kamar wancan magana na ibn taimiyya kenan ya ibn hubaira ya faɗi wannan magana a juz'in farko shafi na 123 intaha wala ba'asa an ya hamila ghairal mutatahhiril mushafa mala yace babu laifi wanda bai da tsarki ya ɗauki alkur'ani fi gilafin amma an yana da gilaf jaka kun gano wannan mariki misali an yana da hannu zai iya rike hannun aukis ko ya zamanto yana cikin jaka min gairi an ya hu ba tare da ya shafa Qur'anin kai tsaye ba shi Qur'anin na cikin jaka shi kuma ya dauki jakan to ya halatta wa kazalika la ba'asa an yanzura fihi kuma babu laifi a ce ya duba alkur'anin haka ya bude ya rika kallon shi haka wa ya tasaffahu ya rika bude haka shi ta tasaffu haka kun gano wannan da kyau ko min gairi massin ba tare da ya dauke shi ya rike haka hannun shi ba amma da riga bude yana ƙasa kun gano wannan da kyau ko zai iya mai haka wannan shine ba mage ba miyo ai kun gano wannan da kyau ko in dai zai saffo sai dai ku a ce ya rika hura mai iska ya rika dagowa ko ko amma in dai zai saffo ai ta saffo shine ga ko ka rika bude safha ba da safha shafi bayan shafi to kuma ai ka taba ai kun gano wannan to wannan maganar kun san abin da suke nufi da ita abin da aka hana taba shine cikakken qur'anin amma don jizi'i in ka taɓa wannan ai ba Qur'anin complete ka taɓa ba in ka taɓa nabi ma ba ba Qur'ani complete ka taɓa ba kun gane wannan da kyau ko shine abin da suke nufi kun gane Allah ya sa mu dace babu wani dalili wanda ya tabbata bi ainihi wanda zai ce in musulmi ya taɓa musafi dan bai da tsarki ya wani laifi sai dai abin da ya fi kamata kuma ya fi dacewa shine ya taɓa da tsarki shi ya fi kun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace na biyu wa ya yahrumu alal muhdis sala haramun ne wanda yake da hadasi ya sallah fardan aw naflan sallan farilla ko nafila wa haza bi ijma'i halin ilmi wannan dukkanin malamai sun yi ijma'i akan haka idista istata'a tahara in ya samu daman yin tsarkin kun gano wannan da kyau ku kenan in bai samu daman yin tsarki ta hanyar yin alula ko kuma taimama ba kuma ga lokacin sallah zai fita kuma bai da inda zai samu wannan to zai iya sallah a haka domin ya kawo ta'a ku gano wannan in babu wancan ta'an fa zai iya yi a haka liqaulihi ta'ala sau da faɗin Allah maɗaukin sarki ya ayyuhan lazina amanu ya ku masu imani idza qumtum ila salati duk sanda kuka miƙe za ku yi sallah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ku wanke fusakunku da hannayenku ilal marafiki zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku sa ruwa ku shafi kanku wa arjilakum ku wanke kafafunku ilal ka'abaini zuwa idan sawu wa in kuntum junuban in kuna tare da janaba fatahharu to sai ku yi wanka mun gano nan da kyau ko aya ta shida cikin ma'ida yanzu duk wanda ya zo karatun da muka yi a cikin bulugul maram yanzu ya fahimci ma'anan wannan ayan sosai famsahu bi ru'usikum wa arjulakum tunda mun yi bayanin wannan ko shin wannan arjula ma'tufun ala ghaslil wajhi wal yadaini ko ko famsahu bi ru'usikum wa arjulikum zai zama ma'tufun ne ala mashir ra'asi bi kasr lam aw bi fatihiha ai duk yi waɗannan bayanan ko a hankali a hankali kafin mu zo inda asalin ka'idan take an ɗan ƙara ma ilimi me yasa ya zama wa jilikum suka ce lil mujawara saboda makotaka da harafi da kalman da ke da me wasali kasa shi ma sai ɗauki wasali kasa amma asalin shi wa arjilakum ne ina fatan mun gano wannan da kyau in ya zo da ruwayan jarra yana nufin shafan safa ko hoppi ko takalmi kuna gano wannan da kyau ko ruwayan nasaba kuma yana wakiltar in ba hofi da takalmi da safa a kafa sai ka wanke ta shikenan abin ya fito fili kina kidan shi'a da ke cewa a'a ba haka bane wannan ya nuna cewa ba sa kan daidai Allah ya shiryar da mu wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka annabi ya ce la yaqbalu Allahu salatan bi tahurin Allah madaukin sarki baya karban sallah sam sallan da aka yi ta ba cikin tsarki ba rawahu muslim wa gairuhu muslim da wani shi suka ruwaito shi muslim ya fitar da hadisin a lamba na 224 tirmidhi a lamba na ɗaya ibn maja a lamba na 271 abu dauda a lamba na 59 nasa'i a lamba hadisi na 139 min hadisi abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma wa hadis da kuma hadisin da la tuqbalu salatu tuqbalu salatu man ahadasa hatta ya ba a karɓan sallan mutumin da ya hadasi har sai ya tsarki ma'ana in mutum ya hadasi ya sallah sallan ba za a karɓa ba har sai idan ya me ya je ya tsarki wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 135 muslim a lamba hadisi na 200 25 min hadis abi huraira radiyallahu anhu fala ya juzu lahu an yi salli min raira taharatin bai halatta mutum yi sallah ba tare da tsarki ba mun gano wannan da kyau ko bai halatta mutum yi sallah ba tare da tsarki ba ma'al ƙudurati alaiha tare da yana da ikon yin tsarkin wala ta sihu salatuhu in koye sallan da wannan hali na rashin tsarki to fala ta sihu salatahu sallan shi bata yi ba sawa'an kana jahilan aw aliman komin jahilcin shi kuma komin ilimin shi in dai yana da ikon yin tsarki ya ƙi sallah a haka to sallan bata yi ba nasiyan aw amidan da gangar ne ko cikin mantuwa kun gano wannan da kyau ko amma sai malai ya ce lakinnal alim amma shi malami al'amid wanda ya da gangar idza salla min ghairi taharatin in ya salla ba tare da tsarki ba ya athimu to wannan yana yayi laifi wa yu'azzaru kuma za a yi mai horo wa in kana jahilan in ya zama jahili ne auna nasiyan ko mai mantuwa ne fa innahu la ya athimu wannan bai laifi ba lakin la tasihhu salatahu sai dai sallan ba ta yi ba kun gano wannan da kyau ku a ya kasa kowa ya bashi aikin shi na uku ya harumu alal muhdisi tawafu bilbaiti bai halatta mai hadasi ya tawafi a ka'aba ba liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce a tawafu bil baiti salatun tawafi ga ka'aba sallah ne illa anna allaha abaha fihi kalam sai dai Allah maɗaukin sarki ya halatta ma mai tawafin zai iya yana tawafi ma ya magana wannan hadisi tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 960 haka na sai ya fitar da shi a lamba na 2922 wadarimi a juz'i na biyu a shafi na 66 lamba hadisi na 1847 min hadis ibn abbasin radiyallahu anhuma to sai mala yake cewa وقد توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطواف annabi ya yi alula domin yin tawafi wa saha anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu mana alha'idu min tawafi bilbait kuma ya inganta annabi ya hana wacce take al'ada yin tawafi hatta ta tsohora har sai ta yi tsarki faƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama li aisha annabi ne ya ce ma aisha lamma hadat yayin da al'ada ya zo mata ya ce if ali ma yaf'al al-hajj ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikata gaira Allah ta tsofi bilbaiti tawafi ne kawai kakki hatta ta tsuhure har sai kin yi tsarki wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a lamba na 294 Muslim ya fitar da shi a lamba na 1211 Allah ya sa mu dace Mala ce, kullu zalika mimma yadullu ala tahrim tawafi tawaf ala al wannan yana daga abin da ke nuni akan haramun ne mai hadasi ya je ya tsawafi a Ka'aba hatta ya tsahar hasi ya tsarkaku kun gano wannan da kyau ku? in dai bai da tsarki to ko bai halatta ya je ya tsawafi ba wa min ma ya yadullu ala harimihi alal muhdisi hadasan akbar ya ce yana daga abin da ke nuni cewa ba a yadda mai hadasi hadasi babba ya yi tsawafi ga Ka'aba ba faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani la taqrabu salata wa su su kar ku kusanci sallah kuna cikin maye hatta ta alamu mata kolon, har sai kun san abin da kuke faɗi kuna cikin hayyacinku wala junuban haka mai janaba ma kar ya sake tun karo sallah illa abiri sabilin ko masallacin kar ya sai dai in kawai wucewa zai yi hatta ta har sai kun yi wanka aya ta 43 cikin sautin nisa cikin sautin nisa'i mala ce, ai la tadkhulul masjida wa antum junubun kar ku shiga masallaci kuna da janaba illa marri tariqin sai dai in hanya ne za ku gitta kawai mala ce, fa uhu min dukhulil masjidi lil baqa'i fihi abin da aka hana ma shiga masallaci ga mai janaba shine je zaman darshan yaktadi man ahu min tawafi to kuma wannan ya hukunta hatta yin ɗawafi ba zai yi ba min babu aula shi ma ya fi kamata da a hana shi. Kun gano wannan da ku ba ma ya shige ya zaman darshan ba a'a ya shige wata ibada shi ma wannan mamnu'un an hana shi. Kuna gano wannan da kyau? To akwai yanayin da mutum in ya yi ko wani aiki da ya gabatar zai iya ya shiga masallaci shine malam zai zo zai mana bayani a gaba. wa hazil a amal malice waɗannan ayyuka ta haramu alal muhudis an haramta ma mai hadasi sawa'un kana hadasuhu akbar shin hadasin shi babba ne au asgar ko ko ƙarami ne don an hana mashi kun gano wannan da kyau ko wa ammal ashiya'ul lati tahrumu alal muhdisi hadasan akbar khassa fahiya mala akwai wasu al'amara wanda mai hadasi babba aka hana mashi su to ga su kama haka malam zai zayyano mana. Na farko ya harumu alal muhudisi hadasan akbara kara'atul Qur'an, wanda yake da hadasi babba an haramta mai karatun alkur'ani li hadisi Ali radiyallahu anhu sau da hadisin sayyidina Ali da ya ce la ya hajjubuhu ya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an alkur'ani shay'un ba abin da ke sha makance annabi daga karatun alkur'ani ko menene annabi na katun alkur'ani laisal janaba in ba janaba ba rawahu tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi da wani shi ne suka rawaito shi wannan hadisi da ifi ne naku ya ce da ifi ko ya rauna ya gada shi ya ce eh a lamba na 146 tirmidhi ya fitar da shi abu dauda a lamba hadisi na 229 haka an nasai a lamba na 265 ahmad a jizgin farko shafi na 84 a lamba hadisi na ɗari shida da talatin da tara ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa lafzin tirmidhi ya ƙuri'unar ƙur'an a aliyu ne ya ce annabi yana koya mana alƙur'ani ala kulli halihi a kowane hali annabi yake zai koya mana alƙur'ani malam ya kun junuban in dai ba janaba yake da shi ba fa ya yadullu ala taharimi qira'atil qur'ani alal junubi wannan kuma yana nuni akan haramun ne mai janaba ya karanta alkur'ani wa ma'anahu alha'id wanda yake ɗauka hukuncin mai janaba mai haila wan fasaha haka mai jinin biki duk ba za su karanta ba lakin sai dai ce rahasa ko ruhisa ba'adul ulama wasu daga cikin malamai sun yi rangwame ga shekul islam kamar ibn taimiyya lil ha'idi ga mai haila an takara alƙur'an ta karanta alƙur'ani idan khashiyat nisiyanu in tana jin tsoron haddanta zai zibi to sai da karanta ina fatan mun gano wannan da kyau ka karanta majmu'ul fatawa a jizi na 21 a lamban shafi na 460 Allah ya sa mu dace Malam ya ce wala ba'asa an yi takallamal muhdis bima wafaqal quran babu laifi mai hadasi mai janaba ko mai haila ko mai biki su yi magana ga abin da ya daidai da alkur'ani in lam yaqsid alqur'ana in ba wai sun yi nufin qur'ani ne. bal ala wajhi zikir su kawo shi a mazai kamar mutum zai azkar haka Misli bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillahi rabbil alamin li hadisi aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yadhkuru allaha ala kulli ahyanihi annabi yana ambatan Allah a kowane hali yake kenan ambatan Allah Qur'ani ma ambatan Allah ne yayi wannan ya ce allakahul bukhari al'imam ah, al-bukhari ya kawo shi mu'allaki a shafi na 66 a lamba hadisi na 128 muslim ya fitar da shi a lamba na 373 jama'a mun gano wannan da kyau ku na gaba wa ya hurumu alal muhudisi hadathan akbar min janabatin aw haidin aw nifasin haramun ne ga wanda yake da hadasi babba janaba ko haila ko biki allubthu fil masjidi zaman dirshan a masallaci bi gairi wudu'in ba tare da alula ba kun ji ka'ida kenan mutum yana sai zai zauna a masallaci yana da janaba ko haila ko biki to ai alula ko ai temama mun gano wannan da kyau ko da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la taqrabu salata wa antum sukara kar ku matso yin sallah kuna cikin maye hatta ta ta'lamu ma taqulun har zuwa sanda kuka watsake kuka san halin da kuke ciki wala junuban illa abiri sabilin ko mai janaba ma kar ya shigo sai dai wanda zai ƙetare hanya hatta ta tasilu har ku wanka aya ta 43 cikin sotin nisa'i ai la tadkhulu al masjid lil baqa'i fihi zaman dirshan aka hana amma mutum ya taimama ko ya arola kenan. wasu malamai suka ce in dai shi musulmi ne ko an yadda yana da janaba ko yana da ko tana da haila ko biki wannan ya nuna cewa sun zama najasa kenan cewa ba abin da zai hana shigowa ba ko yi alulan ko bai yi ba ko yi taimama ko bai yi ba sai dai alulan da taimaman suna rauna suna raunata karfin janaban ne suna kashe mata kaifi kun gano wannan tunda masallaci dandalin mala'iku ne to in mutum yi wannan to mala'ikun rahama za su matso shi in ko bai yi ba mala'ikun rahama ba za su matso shi ba to ne sai ake ca mutum yi Ya yi alulan ko kuma ya taimama amma masu yawa kwata kwata ba za shiga ba ba su da wani dalili mala Wani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ko magana annabi da yake cewa la hillal masjida li ha'idin wala junub ban halartar da masallaci ga mai haila ko mai janaba ba rawahu abu dauda min hadis aisha wasa ibn huzaima ibn huzaima ya inganta wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi a lamba na 232 ibn huzaima a juz'i na biyu a shafi na 284 a lamba hadisi na 1327 fa'iza tawadda'a man alaihi hadathun akbar idan mutum yana da babban hadasi sai ya alula jaza lahul lafsu fil masjidi wannan ya halatta mashi ya zauna a masallaci li qawli ata'in saboda magana ata'u yace ra'aytu rijalan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi naga wasu mutane daga cikin sabon annabi yajlisuna fil masjidi suna zama a masallaci wa hum mujnabuna suna da janaba kuma idza tawadda'u wudu as-sala in sun yi alulan sallah kun gane wannan da kyau ku domin su sassauta kaifin wannan janaban sai su shigo masallaci su zaman su rawahu sa'id ibn mansur sai dan mansur ya fitar da wannan asari a mujalladi na hudu shafi na 1275 a lamba hadisi na a lamban asari na 646 wa qala ibn kasir fi tafsirihi a mujalladi na hudu shafi na 71 wa hadha isnadun sahihun ala shart muslim ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin muslim mala ya ce wal hikimatu min hazal wudu hikiman da ke cikin wannan alula fifil janaba shi ne sassauta kaifin janabar ai ne muka bayani ko sassauta ta waka zalika ya juzu lil muhdisi hadasan akbar ya halatta kuma ga mai hadasi hadasi babba an ya murra bil masjidi ya biya wuce ta cikin masallaci radil obur in ya zama kawai gittawan ne kaɗai, minhu min gairu julusin fihi ba tare da ya zauna ba, liƙaulihi ta'ala sau da faɗin Allah illa abiri sabili. Ai, mutajawizina fihi lil khuruji min, za ka fito ta wannan ƙofan ka fita can ka fita, to ya halatta. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ba tare da alula ba kuma ko babu temama. Walistis na uminan nahai ibaha, duk lokacin da aka hana abu sai aka toge wani abu to shi wanda aka togen ya halatta shine zai ce alistis na ba'adan nahayu yufidul ibaha fa yakunu zalika mukhassisan li umumi qawlihi ta'ala sai zama wannan ne ya hassase wancan umumin faɗin Allah da ya ce annabi ya ce la uhilla masjidal alha'idin wala jinuban ban halattar da masallaci ga mai haila ko janaba ba sai a ce to amma banda mai wucewa da wanda ya alola ya zauna ko ya taimama kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa kazalika musallal idi haka ma filin idi mai janaba ko mai haila ba za a je su zaman darshan ba la yalbathu fihi man Alayhi hadathan akbar mai hadasi babba ba zai je zauna ba bigairu in ba tare da sun yi alola ba wa yajuzu lahul mururu minhu amma ya taka ya wuce ta filin idin zai iya li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce domin annabi ya ce wal ya'tazilil huyyadul musalla su masu haila to sai su nisanci filin idi amma me yake nufi abin da annabi yake nufi kada masu haila su tsara inda za a yi sallah ne in an zo su su tsaya a baya ai suna cikin filin su kuma waɗanda ba sa haila su tsaya a gaba abin da yake yi kenan ko karatu aka zo sai ya zama za a yi sallah to kamata ya yi su wanda suke al'ada ka zo su tattara sau a ce ga mai haila nan ga waɗannan suna sallah ya zama ba a daidaita sau ba sai su koma baya su kuma waɗanda ba suke cikin tsarki ba al'ada suke yi ba su kuma su tsaya a gaba yadda za a yi sallah kun gano wannan da kyau ku tsarin da annabi ya so a kula da shi kenan a masallacin idi ba mujarradin hana mai haila zuwa idi ba wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 351 muslim ya fitar da shi a lamba na 890 min hadisi umma atiya radiyallahu anha a hadisin umma atiya Allah madaukin sarki ya kara mata yarda wannan kuma shine karshen wannan babin da yake bayani dangane da akwai ‘yan abubuwa da aka hana mai hadasi aiwatarwa idan hadasin nashi ya zama babba ne. Kun gano wannan da ke ku? Hadda wasu ‘yan ƙananan hadasi ma da ya mana ishara. To, waɗannan abubuwan abin da ake nufi da su shine ana son mutumin da zai yi wani abu ko ya shiga wani waje mai daraja ya shiga fi akmalil hal ya shiga cikin hali mafi cika yanayi mafi kyau kare je ya shiga cikin yanayi da hali wanda yake bai da kyau kun gano wannan da kyau ku abin da kawai ake so kenan amma in mutum ya je ya shiga a yanayi irin wannan ba za a taɓa cewa bai yi ba sai dai ba haka aka so ba ana fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace babun ce ga wani babi fi adabi qada'il haja shi wannan babin zai magana akan ladubban biyan bukata ne kun gano wannan da kyau ku mai biyan bukata shine tsugunnan ba haya ko tsugunnan fitsari ta wannan babin zai yi bayani akan yanda ake son mutum ya tunkare waɗannan abubuwan to kun ga yana daga cin alheran musulunci in ba musulunci ba ba wani wanda zai zo kowaye da yake bin addinin shi duk yanda yake ƙoƙarin ya gyara addinin kuwa in ka tambaye shi waɗannan abubuwan akwai a cikin addinin shi Allah da hasadan shi zai ce me zai ce babu saboda waɗannan abubuwan ba addinai ba ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai kawo su da bayanai cikakku ba amma musulunci da yake addini ne kuma shi Allah maɗaukakin sarki yake son a yi tatar sai Allah ya kawo shi da cikakken abin da duk ɗan adam yake bukata ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu a nan za mu saurara a karatu na gaba in Allah ya ba mu iko sai mu zo sai mu ci gaba da kan wannan babi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu